السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله to yanwa farko dai kamar yadda aka saba na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kaɗe ibada da muka yi inda muka kure kuma ya ce mana Allah sanya mu bayan na kwarai yawa kamar inda na yi alkawari a jiya eh, cewa insha Allah yau za mu tattauna menene abubuwan da suka inganta aikata a waɗannan kwanaki guda goma bayan mun ji bayanai akan hadisai da suke yawo a yanar gizo na ƙarya da ma sauran kafafe kan rashin ingancin yawancin abin da ake faɗa kan waɗannan kwanaki yawan masu albarka akwai kuma abubuwa da suka inganta a aikata su a cikin waɗannan kwanaki guda goma na watan zulhijja malamai sun saka su a cikin abubuwa guda goma amma ba wai ga kowace rana abin da za a yi ba abu na farko duk mutumin da ya san zai yi layya to in wannan watan ya kama ko daga ranar sallafasuwar bagabin nan a rana ta ana igoba ɗaya ga watan zulhijja wanda a ranar ake sa ran watan ya tsaya to kada ya yanke komai a jikinsa kar ya cire komai kar ya yanke farce kar ya yanke da aka gashi ko ya tsige shi sai dai wanda shi ne ya fita da kansa wanda yana kan wadda yadda ya iya shi to wannan abu na farko kenan daga nan har ranar da zai yi layya sannan ainihin ne haka dinnan. abu na biyu duk wanda ya shiga karkashin hukuncin layyarka to shi ma haka ne kamar mai gida ga 'ya'yansa da matayensa su ma kada su cire komai a jikinsu har zuwa wancan lokaci wannan ita ce magana mafi inganci abu na biyu shar'anta yawan ambatan allah subhanahu wa ta'ala a waɗannan kwanaki da kabarbari da tahmidi da tasbihi da hailala da hauƙala da sauran nau'o'i na ambatan allah subhanahu wa ta'ala abu na uku yawaita addu'a da shigar wannan wata saboda kwanaki ne masu falala masu daraja masu kima ita kuma addu'a akan so a samu mata bigiri da mahalli da yanayi wanda zai kusa Allah subhanahu ta'ala ya karbe ta abu na hudu yawaita sallolin nafilfilu a kowane lokaci musamman sallar walaha da kuma salloli a cikin dare abu na biyar shine azumtar ranar tara ga watan arfa wannan wata wato azumin ranar arfa ga wanda bai je aikin hajji ba saboda hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa azumtar ranar arfa yakan kankare zunubin shekarar gaba da shekarar baya to kuma ta sawar da take tsakaninsu a tsakiya kaga shekara uku kenan sai abu na shida wanda ake so a yi a waɗannan kwanaki shine ainihin wato aikin hajji ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya samu ya bashi iko ya samu dama ainihin ya je yin aikin hajji ibn rajab a cikin labafi ma'arif yana cewa in ka gaza yin aikin hajji Allah ya sa baka samu damar zuwa ba to kar ka gaza samun ladan aikin hajji kana cikin ɗakinka ta yaya ita ta yin waɗannan ibadu a kowane lokaci dawa masu albarka abu na bakwai da ake a cikin waɗannan kwanaki shine ainihin ita ce sallar idi sallar idi wadda ake yi a ranar goma ga watan ainihin zulhijja ibada ce wadda Allah subhanahu wata ya shar'anta ta ga mutane shar'anta ta ga bayansa domin ɗaya bai musu wata kewa da kuma samun kusanci zuwa gare shi abu na takwas da aka so a yi a cikin waɗannan kwanaki yawaita sadar da zumunci ga 'yan uwa da abokan arziki abu na tara da aka so a yi waɗannan kwanaki shine game kwanakin da yawan ambato musamman daga ranar tara ga watan zulhijja bayan sallar asuba ta ranar tara ga watan zulhijja a yi ta ambatan allah subhanahu wata'ala bayan kowace sallah wadda mu muka saba sai daga ranar goma ga wata a ta ranar sallah to ya tabbata cewa ana so ne tun daga ranar tara ga wata ainihin a dinga yin waɗannan kabarbari bayan sallar asuba ta rana arfa har zuwa kwana uku a bayan sallah kenan za ka samu kimanin kwanaki biyar kana yin kabarbari abu na tara da aka so a yi waɗannan kwanaki yawai yawaita yin sadaka ainihin wato ga waɗanda suke mabukata da kyauta ga waɗanda suke yan uwa da dangi da abokai da waɗanda suke ba sadaka ake ba su ba sai dai a ba su kyauta abu na goma azumtar waɗannan kwanakin guda goma gaba ɗaya tun daga ranar ɗaya ga watan zuwa ranar goma ga wata amma sakkowa daga iri saboda hadisin ɗaya daga cikin matan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbata cikin sunan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya barin abubuwa guda hudu tace sallar walaha da azumin uku a kowane wata da azumin ranar alhamis da juma'a litinin da alhamis tace da kuma azumin waɗannan kwanaki guda goma wannan hadisin waɗansu malamai sun illata shi cewa mai rauni ne amma imamun nasa'i ya kawo shi ce mai eh, ingantaccen hadisi ne da lafazin da ya zo da cewa wal khamisain al isnai wal khamisain maimakon wal khamis wannan lafazin wal khamis da ya zo shi yasa aka raunata hadisin amma ya zo da wata ma'ana da ta ce wata ruwaya ta ce wa tis'an min hijja da kwanaki tara daga watan hijja malamai suka ce ba a izina da lafazi din da ta ce tis'an min hijja tana nufin azumi guda tara da ake yi cikakku daga ranar ɗaya ga wata din zuwa ranar tara ga wata shine azumin arfa amma azumin ranar idi wannan kuma azumi ne da ake yi na kame baki zuwa sakowa daga idi sanannen abu ne shi sa ba a kawo shi ba a cikin nan sai suka ce amma wacce riwaya din da ta ce wal ashir da kwanaki goma to za hada da su sannan saboda ba a samun karo tsakanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganunsa to dole sai a dauki al awsa min al wasi wanda yafi yalwa akan wanda yake bi yalwa kenan sai a dauki kwanaki goma akan kwanaki tara dan kwanaki goma sun fi kwanaki tara yalwa tara tana iya shiga cikin goma amma goma ba ta iya shiga cikin tara sannan wasu malamai suka ce a ai ba ma haka magana take ba shi ba larabin ya ce tisa ina nufin cikar lissafi kamar yadda yace goma cikar lissafi saboda haka da tisa da ashir duk abu ɗaya ne suka ce akwai wurare guda uku a cikin alkur'ani allah ya maganganu abubuwa guda goma goma amma guda ɗaya tara ne amma malamai goma suke kiransu saboda ka lafazin tisa din suka ce yana ɗaukar tara ana da nuna cikar lissafi ne kawai alayi hal yan uwa masu albarka waɗannan su ne abubuwan da suka inganta an so a aikata su a sunnance a addinance a ilmance ga duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala irayar da shi ya ga waɗannan kwanaki yan uwa masu albarka ya tabbata a asar abu hurairah Allah ya kara masa yadda da umar dan khattab Allah ya kara masa yadda sukan je kasuwa a waɗannan kwanaki guda goma na farkon watan zulhijja kawai sai su kama kabarbari sai mutane su kama kabarbari a tare da su ba wai sai kwanakin guda uku waɗancan na ƙarshe ba a'a a waɗannan kwanakin da ake ciki kawai sai su tashi su je kasuwa kawai suna yawo layi layi suna yin kabarbari yan kasuwa kuma suna amsawa da yan kasuwa da waɗanda suka zo kasuwanci saboda haka kwanakin ana so a yawaita ambatan Allah subhanahu ta'ala a cikin su kamar yadda muka ji a jiya a sura ta biyu suratul baqara aya ta biyu, a 202 da Allah subhanahu ta'ala ce ku ambaci Allah da yawa a cikin kwanaki kididdigaggu ko ababen kididdigewa an wabil munasaba kasancewa ba za mu sake haduwa ba insha Allah sai bayan sallah da fatan Allah ya rayar da mu zuwa wancan lokaci ya rayar da mu da imani da lafiya in ya karɓi rayuwar mai samu da imani sunnonin ranar sallah sun hada da yin wanka gabanin tafiya sallah za a iya tun dare kafin gari iwaye sai sa sababbin kaya ko kayan mutum mafiya kyau wanda an fi son su zaman to kala amma ban da jaban da baki wanda aka fi so shine kore ko tsorawa ko shudi ko in babu waɗannan to an fi son fari akan wani su to sannan ainihin tafiya ana kabar bari ana ambatan Allah subhanahu wa ta'ala abu na hudu shine kada mutum ya ci komai gabanin ya tafi idi har sai ya dawo daga idi abu na biyar idan ina da abin da zai yanka to kada ya ci har sai ya yanka abin da zai kada ci komai har sai ya yanka abin da zai yanka abu na shida an so gabanin ya ci komai din ya yanki wani abu daga cikin wannan dabba tasa da ya yanka ya gasa ya fara yin buɗe baki da shi ma'ana shi zai fara ci abu na bakwai da aka so a wannan rana saba hanya yayin tafiya idi da dawowa wato hanyar da mutum ya bi ibo ta hanya din dawo abu na takwas shine yawaita aini wato fadar eh, wato yin yin tahni'a wato taya murna barka da sallah ga yan uwa da ya haɗu da su ainihin lokacin da yake dawowa daga idi bayan an sako daga idi da ma waɗanda ya haɗu da su a masallacin idi abu na tara mutum ya tsaya saurari hudba bayan idar da sallah har sai liman ya gama hudba ya yi yanka musamman in ya san zai yanka kada ya baro masallaci bai tabbatar liman ya yanka abin yankansa ba ya dawo gida ya bari ya tabbatar liman yanka gabanin shi yanka nasa dan duk wanda yanka yanka abin yankansa gabanin liman to shi bai ilayya ba dole sai ya jira liman ya yanka sannan abu na goma da aka so a yi wannan rana ta idi shine sadar da zumunci kai ziyarce ziyarce da abin da ya kama da haka abu na sha ɗaya da aka so a yi shine karfafa yawan ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ainihin a wannan rana ta idi musamman bayan salloli daga sallah zahar zuwa ƙarshen wannan yini da kuma kwana uku a bayansu su abu na sha biyu da aka so a yi a wannan rana ta idi yan wa masu albarka in mutum ya tafi masallacin idi kada eh, kowa ya haɗu da shi wasu malamai suka ce ko kar sallama kar a yi sai ya ɗaga murya da kabbara amma ya inganta cewa za a yi sallama kai mun sallama amma daga nan shi ke abu na sha biyu da aka so a yi a waɗannan kwanaki su ne sadar da zumunci zuwa ga 'yan uwa waɗanda baka iya sadar da zumuncin su ba masallacin indi ko a kan hanyar ka ta dawowa abu na goma sha uku wanda duk ya san zai yi layya an so idan ya baro masallacin idi to kar izami ko ina sai gidansa saboda ije yanka abin yankansa saboda ya ajiye ba a azumin da yake bakinsa kare to kuma mai azumi a ranar idi yan wa masu albarka a dunkule waɗannan kwanaki kwanaki ne masu albarka masu daraja da annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wasu kwanaki da Allah ya san ai masa ayyukan alkhairi ayyukan kirki kuma suka fi soyuwa zuwa gare suka fi falala fiye da ayyukan da aka yi cikin waɗannan kwanaki guda goma ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya da ku cikin waɗanda za su dace da waɗannan kwanaki da yin ayyukan alkhairi a cikin su da ribatar lokutan da suke cikin su masu kima masu daraja kamar da nake roƙon su subhanahu wata'ala su sa mu ga ƙarshen waɗannan kwanaki lafiya irayar da mu cikin imani da eh, yalwar arziki da kwanciyar hankali kamar yadda nake roƙon sa ya nuna mana waɗansu lokuta masu yawa a nan gaba gwargwadon gani amma dai cikin imani da yalwar arziki da kwanciyar hankali Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta kamar yadda nake faɗa ba za mu sake haɗuwa ba insha Allah sai bayan sallah mun da sauran rayuwa sun yanzu in advance ina yi muku barka da sallah da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibadun da za a yi wanda kuma duk ke da da zai yanka yi kokari ga yanka dan Allah kuma ya samu mafi girma mafi kima mafi daraja ya samu mafi kyau saboda abu ne wanda zai baiwa Allah kana ba da kyauta ga wanda take so ne abin da shi ne kai ka fi so saboda haka ne wa Allah irin wannan Allah subhanahu wa ta'ala sai yalwata arziki sai yalwata rayuwa sai ya bayar da abin da ake bukata ya amsa addu'o'i ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora ya dora mu akan daidai ya taimaki addinin musulunci da musulmai alaikum assalam wa rahmatullah yace game da karbarori da ake yi bayan sallah kamar yadda muka ji daga ranar arfa ko kuma yadda aka saba a zahar ta ranar idi ya ce ya halatta liman ya tunasar da mutane a'a ba tunasar da su ike yi a matsayin sa lati ba a yana idarwa shi sai fara ina ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai fara allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar الله أكبر لا ولله الحمد الله أكبر في ميمي تاسو أكو أنا تنقبا في في الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا تنسوك مامو سناجي to ba jira zai sai liman ya yi kuma a yi ba a'a da ya fara kuwa sai fara nasa da haka suka ce ya tabbata asar cewa waɗannan kwanaki guda goma sukan gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya idar da sallah da gurewar masallaci da dai ana idar da sallah yanzu ba astaghfirullah astaghfirullah ba a Allahu akbar Allahu akbar shi liman kamar yadda shi ya fara yin sallama to shi ya kamata ya fara yi saboda sauran mutane su ji amma ba yi yake yin sauran mamu suna amsa ba ko sai ya gama sannan mutane su nasu a'a kowa ana idarwa da kaji ya fara kai ma sai ka fara ko liman bai fara ba Eh, baka ji shi ya fara ba to kai kana idarwa tun da ka san ana yi kawai sai ka fara kayan ka amma ni kiliman din da aka ce yi saboda mutanen su ji to dan tunasarwa ce yawanci shi mai yakan farke abubuwa akan wadanda ainihin mamunsa da suke bayan wallahu a'lam ta Allah ya mana jagora ya dora ma kan daidai ya shirye mu shirye yaran mu ya shirye manyan mu ya shirye mazan mu ya shirye matan mu ya shirye shugabannin mu ya shirye cikin zukatan mu Allah mana roƙonka Allah ka yalwata rayuwar mu ka dage kunci ga bara mu Allah ka saukar da aminci a tsakanin mu Allah mana roƙonka halin rashin tsaro da wannan lafiya ta mu take ciki Allah ka kawo mana zaman lafiya Allah ka kawo mana kwanciyar hankali Allah laifukan da muke maka kake jarrabin mu da irin waɗannan abubuwa muna roƙonka ka ba mu ikon ganewa da faɗaka Allah in mun gane mun faɗaka ka ba mu ikon tuba in ka ba mu ikon tuba kar ka kore mu Allah ka karba Allah ka mana jagora ka zura ma daidai ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu da sauran magabatanmu Allah ka ba mu a duniya ka ba mu a lahira ka tsare mu azabar wuta wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimani ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته